Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa kogin Isa na Nijar ya cika ya batse har ya kai ma'aunishan layi santimeta 618 bayani tare da gwamnan birnin Yamai. Kwarewar Nijar a fannin kula da batun bakin haure misalin jihar Agadez shine maudu'in wani babban zaman taro da aka bude a nan Yamai tare da 'yan majalisa na kasashen Sediyawo. yawo. A yau ne ranar da aka keɓe domin mutanen da suke ɓacewa. Ruwan kogin Isa na Nijar ya cika ya batse har ya kai ma'aunin jan layin santimeta 618 a cewar gwamna birnin mai Isa Karanta. A jiya da maraice ya tattara masu unguwanni da suke zagayen domin a ɗauki matakai na gaggawa. Ga abin da Isa Karanta yake bayyana wa Maryama Kenda. nous nous sommes retrouvés la cote de 603 cm. Et ce mun samu aunin santimeta uku A safiyar yau da nake muku bayani muna kan aunin santimeta 618 shi ko aunin ƙararruwar shafin ja kenan. Duk da wannan hawa-hawa na ruwan kogin isar muna sa ran zamu iya gadan-gadan ga kulawa na sa'o'i 48. Na tattara masu angoyi na gabar isar na saga gamkale gwalai gamkale sai bangai na kirkisai lamorde nyal zirga ne ne don ba su labarin su kasance shirye kowane lokaci don barin wuraren don haka ne ma muka kididdige wasu wurare inda za mu iya karɓar wa'anda za su fuskanci al'amarin a yanzu dai dangance da shingayen tare ruwa da aka yi na gudan lamurɗe da saga muna bisa sa ido a kai wuraren da ke ƙasa ƙasan wajen gamkale da ne suke ba mu tsoro domin mutum nawa ne ba mu da adadin sai dai ko zuwa wani lokaci A cewar gwamna an tantance sansani biyar inda za a karɓi mutanen a bayan ruwa da kuma gamkale. A cikin watan Agusta an samu ruwan sama masu yawa a jihar Agades wanda ya haddasa ambaliya da kuma rasa rayukan wasu. Sadu Suluke, gwamnan jihar ya gabatar da sakamako na wucin gadi a hirarsa da Musa Maman. Mun yi asarar rayukan mutane biyu, akwai wa'anda suka samu mummunan raunata da wa'anda suka ɗan raunata, amma dukansu an kai su asibiti ana kulawa da su. Magidanta dubu biyu da dari biyar da hamsin da takwas da suka taɓu sun ƙumshi jimillar mutum dubu goma sha bakwai da dari uku da tamanin da hudu. Mun ƙididdige mutum dari bakwai da biyar da suka rasa wurin zama. Ɗaruruwan hilayen noma sun sarwata. kwata-kwata ko kuma a wani bangaren su an rasa ɗaruruwan dabbobi gomomin ton na abincin mutane da na dabbobi ruwan sun lalata su hanyoyi da dama sun gabce kamar hanyar rta da ta yanke wurare har guda uku amma nan mun gode wa allah domin an gyara hanyar hanya mai lakanin rn na ons wadda ke zuwa wajen adar bisanat ita ma ta lalace sosai. A ƙasar Brazil ya yi makonni da wutar daji take ci gaba da ci, inda wannan wutar dajin ta yi barna ga itatuwa wanda yakan iya yin illa ga canjin yanayi da kuma yanayin ƙasa, kamar yadda Dr. Yusufa Isiaka, babban darakta na ma'aikatar zurfafa bincike akan muhalli a jami'ar Difa ya bayyana wa Adama Dawaki ta wayar tarho. abin da ke wakana a yau a yankin amazoni a cikin tarihi dai shine na farko da muka gani masana sun nuna cewar an samu gobara dubu saba'in da biyar tun daga watan janairu dubu biyu da goma sha tara hakika za a fuskanci kazamin sakamako domin adadin co2 da ke zumbide a cikin wannan rukunin itace za su kara daskarewa a wannan wuri an san da zazafar yanayi ya alakantu da daskarar wannan gubar cikin sararin iska wannan gandunan daji suna taimakawa ga shimfiɗar da ɗumbin tsabtaccen iska da ake shaƙa kenan idan suka toye rayuwar bil'adama da dabbobi za ta fuskanci barazana dangance da lamurin da suka wakana baya-bayan nan ba mu da masaniya cikakka to amma ƙididdigar ta can da aka yi ta nuna kimanin kaso 20 bisa ɗari na gandun dajin suka salwanta cikin shimfiɗar shekara hamsin dukkan al'umma ya waje ba ta yunkura don ganin yadda za a fuskanci wannan bala'i. Babban taron zaman lafiya da tsaro da ci gaban yanki shine makasudin wani zaman taro da aka bude a ranar Larba a Adar Bisnet cikin jihar Agades. A ƙarƙashin jagorancin sarki shugaban gungu na Kel Ferwan, wato Abu Hamid Azuhur. batutuwa da dama ne dai za a tattauna a wajen wannan zaman taro. Alhaji Ahmed abin liki shugaban kwamitin tsara wannan taro ya bayyana wa anise karim mahimmancin wannan zaman taro Dalilin wanga babban taro sai muka ce ya kamata mu ga yadda za mu tsarar da sarautar mu ta gargajiya domin ko masarauta ce wadda ke kumshe da fiye da garuruwa 200 kenan ya waje ba su haɗu mu ɗau matakai tare mu fa'intar da sarakanmu matasanmu matanmu da gaskiya a yau makomar wannan kwamin tana ga hannunmu sai kowane ne ya kawo tashi gudunmuwa domin tsaron iyakokin nan kowa ya waye ma iyalinsa kai da bai dace ba na ka ga ɗanka yana shan ƙwaya don wanda ya sha mayewa zai iya afka abubuwan asha da ba su da alaka da al'adunmu kuma kar wasu su zo su garwaye da su matasan nan namu su ba su kuɗi don su je su azaban mai tarwatsewa da musulmi hakan bayya cikin tabi'o'inmu ya zama wajibi mu shiryar da matasanmu a girka yanayin da zai samu karɓuwa ga kowa don mun yi muharori uku bi da bi a adar bisanar sun ko kawo sauyi a kai A yau da safe ne a nan mai aka buɗe wani zaman taron muhawara da ya tattara 'yan majalisa na yankin ƙasashen tattalin arzikin Afirka ta yamma cewa da Sidiyawo. Mataimakin shugaban majalisar mashawata na jihar Agades ya yi gabatarwa kwarewa Nijar dangantar da batun kulawa da bakin haure misalin jihar Agada shine gabatarwa da Sidi Aklu ya gabatar ga abin da yake shaidawa Musa Hassan. pour euh, limiter la migration irrégulière, pour euh, contribuer à l'application. Dan a rage al'amarin zuwa bakuncin habre ta barauniyar hanya da kuma samun aiwata dokar ya waje ba a ƙididdige masu wannan sana'ar ta ɗaukar bakin haure. Mun ƙididdige dukkan wa'anda ke wannan sana'ar a cikin yankin Agades, komin zuwa komin. Kuma akwai wannan zaure na shawara na yanki kan batun bakuncin habre. Akwai kuma girkin matakai tare da ACR. Akwai girkin wuraren kulawa da sa ido goma sha takwas da muka girka kwamin kwamin masu kulawa yomin da zirga-zirgar bakin hauren. Da haka muna da ma'aunar bayanai na kai da kawowarsu a kan iyakoki daban-daban. Akwai yarjejiyonin zuba jari tare da kungiyar kasashen turai kan ma'amular asusun kai agaji na gaggawa da ya ba da damar girkin tafiyar tsari-tsari da furoje-furoje. Sati biyu kenan da rufe iyakan Najeriya a cewar sakataren kungiyar direbobi na Zandar Babaye Dan Yaro tuni rufe iyakar ya sanya hauhawar farashin wasu kayayyaki da ake shigowa da su daga Najeriya ga abin da yake shirdawa Mustapha Mamman Sani. mun samu labarin an boda mun tambaya abokanan mu abokanan mu sun ce ariya boda su suna ciki wanda suke ciki suna ciki wanda suke waje na waje amma duka mutumin da yake dan Nijar ne yake Najeriya iya da intin zai hutu an ba zai kuma ba wanda yake dan Najeriya ne iya Nijar iya da intin zai kuma ba zai hutu ba to shine abokanan da muka kira su muka tambaye suka ce a su dai ga su a Kongolom a zone yan Najeriya ne ba su tsallako ba amma gurin kaso su mai mujiya ne a shi dai ba su tsallako ba san ko a gaba kuma an samu wasu iya wani tsallako mun ba mu da labarin komi kawai mun ji katsam ariya boda labarin zan mu samu labari na nagari shi kuma labarin ba dai baka tabbatar da shi tunda baka da hujja Tun a ranar shiya ne shugaban kungiyar farar hula ta kodaye na maradi abdudan neto yake a hannun jami'an bincike na fararen kaya na feji da ke maradi a cewar lawali bube mamba na kungiyar rotab maradi Eh, kama shi yana da nasaba ne da samacin da kwamanda na gendarmerie na tesawa ya shigar na kasafin da aka yi masa a kan batun jakar kudin dola da aka ɓaka ta zance a kansa a kafafen yada labarai na zamani lawali bube a hirarsa da muhammad mamad. C'est une plainte qui a été déposée par le CV de la gendarmerie de Tessawa. Kara da kumandan ɗin gendarmerin Tasawa ya ajiye dangance da batun kudaden dola da aka tsinta kuma aka kai su maraɗi. Biya ta hannun magajin garin Kona zuwa hannun kumandan ɗin gendarmerin Tasawa har suka kai ga hannun gwamnan jihar Maradi. labarin da ke ta kucece kucece zuwa yanzu sai aka ce a cikin ba da labarun da ya yi sai kumandan ɗin jandarmari ya nuna cewar ya mashi kazahi don haka kumandan ɗin ke buƙatar a kwato masa 'yancinsa gaban shari'a a yanzu dai kalamin tuhumar shine furicin bata suna. Mu dai da farko yanzu za mu yi sanarwa ga 'yan jarida don mu baiwa jama'a bayanin abin da ke wakana a hukumce. Mu muna nuna hakan ya dangantu ne kamar wani yunkuri na hana a samu haske game da wannan labarin. tsari. Nous jam'iyyun siyasa mai suna FRDDR a yayin wata sanarwa da suka fitar jiya a nan yamai sun yi tir a kan abubuwan da suka kira amfani da kayan ƙasa domin amfanin kansa da kansa da ɗan takarar shugabancin ƙasa Bazum Mohammed a shekara 2021 yake yi. Ga ƙarin bayani tare da Omar Hamidu Ladan mamba na wannan ƙawance a hirar da abokanan aikinmu na radio da talabijin labari muka karɓo sai mu saurari abin da yake cewa. Ganin abka ababuwan da basu dace ba da Malam Muhammad Bazum ya aiwata inda ya yi amfani da dukiyar ƙasa a yayin zaman futunsa. Rukunin FRDDR ya ɗau niyya kai ƙarash saboda amfani da dukiyar ƙasa da amfanin kansa da kansa. Maza da mata 'yan ƙasa baki ɗaya na kowane ɓangare masu kishin kariyar demokaradiyya da kare bakalin jamhuriya da su halarci zanga-zanga da babban taron da za a gudanar ranar Lahadi bakwai ga watan watan Satumba 2019 don mu nuna rashin amincewa kar yadda haƙƙin demokaradiyya kundin tsarin zaɓe da aka daidaita da halin son kai nuna amincewar mu ga ingantattun zaɓuɓɓuka cikin haske wanda kowa da kowa za a dama da shi. Yanzu kuwa sai mu shiga rahoton na musamman. Kiran salula bakin haure 5,700 ne aka yi rajista an samu mutane biyu da suka bata sannan goma an sake hada su da iyalansu wannan shine sakamakon ayyukan da kungiyar bada agaji ta cicr e ta niger ta aiwatar dalilin wannan ne suka keɓe ranar 30 ga watan augusta na kowace shekara a matsayin ranar da aka keɓe domin jama'a da suke bacewa ga wakiliyar cicr e a niger a hirarta da rahilatu sumana yau a faɗin duniya baki baki daya ana sallace ranar kasa da kasa ga batun batar mutane ko menene manufar yin hakan ganin cewa an keɓe rana ta musamman don tunawa da mutanen da suka bata shine yasa muka tabbatar da cewa sun lura da wannan matsala ce babba kuma wadda ke bukatar kulawa ta kowa da kowa ya kamata a mai da hankali wajen waye ma jama'a kai kan wannan matsalar da ke neman ta yi kaka gida a cikin rayuwar al'umma ta yau da kullum domin bacewar mutum ba karamin tashin hankali bane a wajen wajen iyalansa ya dace a ce an ɗauki matakai misali a lokutan da ake cikin rigingimu sai a waye gari babu wata kulawa da ake nunawa kan wannan al'amarin ya ake gano mutum ya bata. A bangaren kungiyar CECR lokacin da babu wata hulɗa tsakanin ku da iyalanku ba a san inda kuke ba. Kuma in batan naku na da nasaba da wasu rigingimu ko wani tashin hankali ko wata annoba ko kuma yawon buɗa da sauransu. a cikin wannan hali wa'anne ne bukatun dangin wanda ya bata. Sanin inda mutumin da ya ɓace yake abin da euh, ya har da shi sasanta dangin nashi inda hali wasu lokuta abin ya kasu ya rabu takan yiwu al'amuran sun danganta da rabon gado a jimirce dukkan abin da ya shahi zamantakewar iyalai. Wani irin ayyuka kuke yi a nan Nijar bisa wannan fanni? Muna da wata cibiya da ke kula da sasanta iyalai aiki ne da CICR take yi har hannu da hannu da croix rouge inda kungiyar ta CICR ke ci gaba da tattaunawa da hukumomi kan bukatun nasu a bangaren al'amuran na bacewar mutane. Shin ko kun taba kai dauki a wannan fanni? Mun samu akalla kira dubu biyar da ɗari bakwai wanda mafi yawansu na bakin haure ne da suka rabu da iyalansu. Mun kuma ɗauki nauyin masu ƙaramin hini har zuwa watan Juli inda muke da guda goma. Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.